Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau ma muna kasuwar unguwar fafe da ke birnin tarayya Abuja. Inda 'yan kasuwa suka ce tattalin su ya karye sanadiyar rusa kasuwarsu da aka yi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumau. a makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan batu na rusa tsohuwar kasuwar fafe da ke abuja lamarin da ya sanadiyar asarar miliyoyin naira ga 'yan kasuwar duk da yake mun ji daga bakin shugabannin kasuwar irin halin da aka jefa 'yan kasuwar kafin mu leƙa ofishin ministan birnin abuja za mu fara da jin ta bakin wasu ƙananan 'yan kasuwa sunana isa muhammad muradun zamfara state ni dan kasuwa ne a wannan kasuwar sama da shekara ashirin sannan kuma eldas ne a cikin shugabannin wayan shugabannin wannan kasuwar ba zai magana da yawa ba ne amma abu nake so yi bayani a kansa wato irin tashi hankalin na muka gani tabbas hankalin mu ya tashi tashin shi bai yi ba mu da labarin za a yi rusan kasuwa wannan ba mai wannan labari da yan kasuwa mu fa kawai abu ya zo mu da ranar tsakiya ne kawai katafilan na suka zo suka fara hada fulawa ne mai shayi ne shagunan mutane kuma magana ake ba sa sauraron mutane to wannan kuma babban tashin hankalin mu a kira ciyama a yi mishi bayani ciyama ya ce bai san da rusan kasuwa ba wannan bayan allah da suke a kasuwan nan masu biyayya ne babban abin da ya bani tsoro shine yadda gwamnati take yaƙi da ta'addanci a najeriya bayan gwamnati tana yaƙi ta'addanci a najeriya sannan a ce a irin wannan kasuwa wanda yake sama da talakawa 'yan kasuwa ba mayan 'yan kasuwa ba sama da mutum dubu talatin suna kasuwanci a wannan kasuwa sannan a waye gari ba a ba su sanarwa ba ba a yi komai ba sannan a ce an zo an rushe wannan kasuwa a to tambayar da nake nan to su da suka rushe kasuwar tunda an ce ana yaƙi ta'addanci ma ya ce ba shi yayi ba to yan ta'addan ne suka zo daga daji suka rushe goya wannan tambayar da muke kenan a gwamnatin ce in ko gwamnati tana yaƙi da yan ta'adda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda mutum dubu talatin suna kasuwanci a wuri a zo da ranar tsakiya a rusa su gaba daya su yi ɗaiɗaiɗai to idan ana iya ta'adalci yanzu an taimaka adalci zai kare kenan a haka ni ina tunanin mutumin yanzu kamar bai ana taimaka ta ce tana dan cinikin dubu biyar a yi tun ran da aka yi rusu tana kwanci to yanzu sai mai misali akwai saurayi wanda yana da baro yana sai da ka a cikin kasuwar nan yau an waye gari yana da karfi ɗan shekara talatin zuwa talatin da biyar ya rasa komi a hannunsa to yanzu wannan ai maganta ta'addanci akan sa to in ba ya tara ba fa to ta'addanci kamar an ce ya ga hanya an bashi a wannan wuri kenan to kuma mun san gwamnatin mu mai adalci ce ko ba ta tare ta'addanci ba ta tare da shi domin abin take gaya mana na ta'addanci ana yaki da shi mun gamsu ɗari bisa Muhammad Musa Bello ba tare ta ta'addanci ko mutum ne mai kokari dan gaskiya ba ma zargin sa da sa hannu akan wannan amma muna so a taimaka mana a taimaka mana a binciko muna su shigo mu gane wane ne yasa aka yi mana asara din gaskiya ne magana ke kira a ciki assalamu alaikum sunan afwan sunana murtala zubairu ni kaina a wannan kasuwa na ɗauki shekara ya kai 22 e, to gaskiyar magana kamar yana dan uwana alhaji isa ya magana yanzu irin tsokacin shine kamar yana aka ce ana yaƙi da ta'addanci to in dai yaƙi da ta'addanci ake yi akwai buƙatar al'umma a ƙasashen da suka san abin da suke suka ci gaba kafin ka tashi mutum daga gurin da yake zaka je ka saman mai eriya ingantacciya wanda zai ci gaba da harkarsa ba tare da ya samu matsala ba sai ka ɗauke shi ka kai shi wannan guri ka ce ya ci gaba da harkokinsa abin da kake so ka aiwata a wannan gurin sai ka zo ka aiwatar da shi mu ba mu ce ba za a yi mana wannan ba amma a bi tsari dalilin da ya sa muka tafi kotu kenan saboda an zalunci irin al'umma daban-daban kubuwa da dutse da duk irin wa'innan abubuwan abin da ya faru kenan ana kawo 'yan jari hujja ka shekara talatin kana foundation amma kuma rana guda a zo a tarwatsa ka wani yana tare da iyalinsa yana da mata biyu 'ya'ya ishirin wani yana da mata ɗaya 'ya'ya goma wani na yanzu ni kamar ni babana shekaran shi 120 amma ni nake ɗaukar ɗawainiyar damuwarsa ba lafiya kai za a kira a ce kai kaza ina da iyaye da yan uwana suna gida duk damuwarsu majority ne ake kira to yanzu ina ga tun ranar da aka yi wannan abun wallahi sai yau ne a cikin baraguzan wannan abun na fito na ɗan kasa kayana na ɗan samu abun da zan ci in tura ma na amma wannan abun in dai gwamnati tana yi ne dan 'yan najeriya mu 'yan najeriya ne mu kuma ba ma da hankali ba a taba samun mu da mu da hankalin wani mutum ba don Allah muna neman mai girma ministan Abuja ya shigo cikin matsalar nan shi yasa muka tafi kotu duk mutumin da yake neman zaman lafiya shi zai je kotu don kotu ta duba ta ga menene abin da ya daidai me ya abin da ba daidai ba a ɗauki mataki muna roƙon mai girma minista don Allah ya shigo cikin wannan matsalar ya kalli damuwanmu mu 'yan Najeriya ne ba za mu fita wata ƙasa ba mu je ba mu da wata ƙasa da tafi mana Najeriya don Allah muna roƙon a taimaka mana salamu alaikum jin wannan abu da ya sami 'yan kasuwar ya sa wannan fili ya tuntuɓi ofishin ministan Abuja kuma mun samu kakakin minista Abubakar Sani Wani Abubakar Sani mun ziyarci kasuwar da take anguwar Fafe wato Fafe All Market inda a 'yan kwanakin na aka rushe kasuwar mutanen kasuwar suka ce ba a sanar da su ba kafin a wannan matakin wanda hakan ya jawo musu asarar gaske farko me za ku ce kan rushe kasuwar nan ne na'am to kamar yadda kila ka sani ba zan ce maka an daina takamaimai don a rusa kasuwa ba amma shi birnin abuja kamar yadda ka sani malam nasiru tun fil azal an kirkiro shi ne bisa tsarin doka saboda haka duk wani harka da kowane ɗan ƙasa yake da bukata ya yi a wannan birni to yana bukatan ya tuntubi jami'an da ke kula da wannan harkan in kasuwanci ne in gini ne na zama in ko gini ne na ofis da sauransu komai an yi shi ne a tsare saboda haka sai mutum yana da amincewa a rubuce sannan zai iya gabatar da wani harka da zai yi to shi wannan anguwa da kake magana a kai na fafe gaskiya gwamnati ta lura kuma su karan kansu mazauna wannan anguwa suka kawo kuka musamman zuwa ga shi mai girma minista a kan cewa ba su da sukuni wajen shiga da fice a wannan anguwa saboda in ka lura kafin wannan lokacin hanyar baki ɗaya ya tsuke komai da komai kusan akan hanya ake yin shi kasuwanci ne saye da sayarwa ne da duk wasu harkoki yan okada da keke da sauransu saboda haka shiga da fice a wani anguwa sai zama wani abu daban to kaga kuma gwamnati tana da haƙƙi ta kula da cewa an bi tsarin dokar nan da dama aka gina abuja a kan shi to shi ne ya kai ga ɗaukan matakin da aka yi don a tabbatar da cewa an buɗe wannan hanya kuma mutane sun samu dama na yin walwala amma ba wai an je ne musamman saboda a rusa kasuwa ko kuma wasu inda wasu mutane suke harkokinsu ba abubakar sani na ga yadda aka rushe kasuwar duk da dai ba a gaba na aka yi ba ma na ziyarci kasuwar na ga yadda aka yi kace-kace da ita kuma mutane sun ce sun yi asara dubban nerori ko su rasa ma aikin da za su yi ma'ana yanzu sun kuma suna kasa kayansu ne a gefen titi kawai to yi wannan kashi a gefen titi ma nasiru shine dama abin da gwamnati ba ta cika so ba a idan waɗannan 'yan kasuwa shi kamar na gaya maka a birnin abuja fa ana maraba da kowa da kowa kowane ɗan najeriya yana da 'yanci ya zo cikin birnin nan ya harkokin shi amma saboda allah idan ya shigo to ana buƙatan ya yi tambaya Yayi bincike shin ga harkar da nake bukatan yi ina eh, ya kamata in yi ko ko me doka ta tanadar min da zan bi kafin in yi wannan harka saboda haka misali su waɗannan yan da suke zaune a wannan wuri ba shakka suna da yancin su su gudanar da harkokin su na kasuwanci amma da abin so samu ne su zo ga hukuma na birnin tarayya abuja a ƙungiyance da nuna bukatan su cewa mu ƙungiya kaza muna da bukatan mai harkan kasuwanci a unguwan fafe to kaga idan suka zo da wannan bukata akwai bangarori musamman da ke kula da irin wannan harkokin to shi mai girma minista zai tura musu wannan takarda nasu kuma a duba a gani shin ina ne a wannan anguwa aka yi tanadin kasuwanni wanda gwamnati ta amince da su to kaga shi kenan sai a duba a ga da su ma za a ba su matsuguni a wurin su harkokin su ba tare da wata tsangwama ba haka tsarin yake babban abin da suka nema shine idan aka zo za a in ma gina kasuwar zamani ake so a ƙara yi sun ce suna buƙatar gwamnati ta ba su dama maimakon raɗe-raɗi da suke ji cewa ana so a bawa wasu masu hannu da shuni ne su zo su mallake wajen da suna buƙatar gwamnati ta ba su damar su gina kasuwa bisa yadda gwamnatin za ta tsara. Ai shi ne kamar na gaya maka su daina hangen cewa akwai wasu wanda suka fi su suna cewa ko wasu masu hannu da shuni a'a su ma karan kansu masu hannu ne da shuni ai tunda yan kasuwa ne saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya kuma su rubuto ma minista a rubuce ga bukatun mu ranka da kaza da kaza da kaza to kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo cikin daga wurin sai abi abi abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata saboda haka ma suna da bukatan a ba su daman su gina ne wannan daidai ne akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni saboda haka in suka zo suka kawo wannan bukata ko ni suka tuntuɓe ni zan iya in sa su a hanya ta yadda yake sannu kan hankali za kai ga samun biyan bukata in Allah ya yarda. Wato ma'ana dai matukar suka taruwa matsayin kungiya suka tinkari ofishin minista suka zo wajen ku za ku share musu hawaye. In Allah da shi kofofin uh, mai girma minista Abuja Malam Muhammadu Musa Bello kowane lokaci a buɗe yake don sauraron bukatun talakawa ire-iren waɗannan. amma komai na bukatan a yi tsari saboda haka kowane lokaci suna iya zuwa su tuntuɓe mu za mu iya sa su hanya kuma muna sa yin Allah da za samu biyan bukata. Kakakin ministan Abuja kenan Bakar Sani. Da fatan shugaban 'yan tsohuwar kasuwar fafi Alhaji Sa'idu Sha'ibu Baru yana sauraro, tare da haramar shigar da ƙorafi ofishin ministan Abuja. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adam Yale Kaya ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa kuma kasance lafiya. thank you